radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a shirin shirye-shiryen da muka saka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu daga cikin lamura da suka dau hankali a wannan duniyar bayan sa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare inda kuka saba bayyana ra'ayinku kan ababen da ke ci muku tuwo a kwarya daga nan kuma muna dauke da shirin na amsoshin tekiho sai kuma shirin afirka a yau wanda shi kuwa zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryenmu na wannan safiyar. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya da kuma sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. iran ta musanta hannu cikin harin da aka kai sansanin sojin mamayan amurka a iraki netanyahu ya ce ya soke ziyararsa zuwa haɗaɗɗen daular larabawa ne don tsoron makaman dakarun yaman ronaldo ya zura kwallaye uku a karon farko a gasar serie a ta bana to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. jamhuriyar musulunci ta iran ta musanta hannu cikin harin baya-bayanan da aka kai wani sansanin sojan mamayan amurka da ke iraki kamar yadda kuma ta ce harin da amurkan ta kai kan wasu dakarun iraki din a matsayin yin karan tsaye ne ga dokokin kasa da kasa a wata wasiƙa da ya aiki babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban karba-karba na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyan jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya majid takrabanci ya yi watsi da kokarin da takwaransa na amurka yake yi na zargin iran da hannu cikin hare-haren da ake kai wa amurkawa ko kuma cibiyoyin amurkan a iraki mr taktabanci ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da hannu kai tsaye ko kuma ta wata hanya cikin duk wani harin da ake kai wa wani ba amurke ko kuma wata cibiya ta amurkan a irakin don haka cewarsa iran tana musanta duk wani zargi na cewa tana da hannu cikin hare-haren da aka kai wa dakarun amurka a iraki yana mai cewa irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe ne kana kuma karya har ila kuma jakadan na iran ya yi allah dai da harin da amurka ta kai kan dakarun irakin a kan iyakan ƙasar siriya yana mai cewa hakan yin karan tsaye ne ga dokokin kasa da kasa a farko farkon wannan watan ne dai wani dan kwangila ba amurke ya rasa ransa bayan wani hari da aka kai da rokoki alalakalla guda goma a kan sansanin ainihin asad na sojojin mamiyan amurka da ke yammacin ƙasar irakin ministan lafiya na kasar iran sa'id na maki ya bayyana cewa a gobe talata za a nuna wani sabon rigakafin cutar covid-19 da ma'aikatar tsaron kasar ta samar don fara gwada shi a kan biladama wanda dai zamanto rigakafin wannan cuta na hudu kenan da aka samar a kasar ta iran ministan lafiya na iran ya sanar da haka ne a wajen wani bikin kaddamar da wata cibiyar tafi da gidanka ta ba da kariya ga hare-haren makamai masu guba da sojojin kasa na dakarun kare jun halin musulunci na kasar ta iran suka kera inda ya ce a gobe talata dai za a gabatar da rigakafin mai suna sifand wanda ma'aikatar tsaron kasar ta iran ta samar sannan kuma ba tare da bata lokaci ba za a fara gwajin sa kan bil adama don tabbatar da ingancin sa, dr namaki ya kara da cewa nan da 'yan watanni masu zuwa iran za ta zamanto daya daga cikin kasashen da duniya ta amince da su wajen samar da rigakafin cutar ta coronavirus ministan lafiyar na iran ya kara da cewa rigakafin nasa wanda ya shine da irin rigakafin da fitaccen masanin nukiliya dinnan na kasar ta iran da aka kashe a watannin baya wato shahid musin fakhrizade ya samar da shi a ma'aikatar tsaron kasar wanda yanzu kuma ya kai matakin da za a fara gwajin sa akan adama. baya ga rigakafin na sifan da har ila yau kuma iran ta samar da wasu rigakafin cutar ta corona har guda uku waɗanda halin yanzu suke a matakin gwaji a kan bil'adaman firaministan haramtaccen kasar isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa ya soke ziyarar da ya so kaiwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ne ta hanyar sararin samaniyar saudiya saboda tsoron makamai masu linzami na dakarun ƙasar yaman a wata hira da yi da tashar talabijin ɗin 13 wato ta sha uku ta haramtaccen ta ƙasar isra'ilan Netanyahu ya ce ya soke ziyarar sare da farko zuwa haɗaɗɗen dolar larabawan a makon da ya wuce saboda akwai matsaloli a sararin samanin saudiyan yana mai shara da hare-haren mai da martani na baya-bayan nan da dakarun yaman ɗin suka kai cikin saudiyan a makon da ya wuce ne dai kasar jordan ta hana jirgin yatin yahun bin ta sararin samaniyar kasar saboda wani rikici da ya kunno kai tsakanin jordan ɗin da isra'ilan don haka netanyahu ya zama dole netanyahu ya bi ta sararin samanin saudiya don tafiya haɗaɗɗen daular larabawan lamarin da ka iya sanya jirgin nasa cikin hatsarin cin karo da makamai masu linzami na dakarun kasar yaman wannan dai shine karo na hudu da netanyahu yake soke ziyarar da yake son kaiwa da daular larabawan tun ba da isra'ila ta ci majeniyar hulɗar diplomasiya da ita a dadiyan shirin netanyahu zai gana da firayim ministan harbato haɗe da dole larabawan kuma yarima mai jiran gado na kasar muhammad bin zayed wasu rahotannin kuma sun ce akwai yiwuwar tun yahun ya gana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman hakanan kuma da firaministan ƙasar sudan abdullah hamdok a yayin wannan ziyara to masu saurare kare da a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan radio wato radio bioh a nan birnin tehran yahudawa 'yan share guri zauna sun kutsa cikin harabar masallacin kudus mai alfarma gwamnan yahudawa 'yan sahaniya dai sun kutsa cikin farfajiyar masallacin na kudus ne a ƙarƙashin cikakkiyar kariyar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu rahotannin suka bayar majiyar falasinawa ta ƙara da cewa gungun yahudawa 'yan share guri zaunan a ƙarƙashin jagorancin malaman yahudawa na iluha galik sun koza cikin farfajiyar masallacin na kudus ne inda suka gudanar da salon bauta irin na yahudawa kutse cikin masallacin kudus da wani abu ne da yahudawa 'yan sahiniyan suke yi a kowace rana a ƙarƙashin cikakkiyar kariyar 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ilan a wani labarin daga falasini kuma sojojin ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ilan sun kai hari akan masunta falasinawa a yankin zirin gaza kananan jiragen ruwan 'yan sahamiya din sun bude wuta akan masuntan na falastinawa da hakan ya tilasta musu janyewa domin tsira da rayukan nasu yankin na gaza dai yana a killace ta kowane ta ko'ina tun daga shekara ta 2006 tare kuma da fuskantar hare-hare daga lokaci zuwa lokaci daga sojojin sahayoniyawan Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ta ƙasar Italiya ta samu nasarar lallasa abokiyar karawarta ta ga da ci uku da ɗaya a wasan mako na 27 na gasar siri a ta kasar italiyan da aka buga a jiya lahadi inda fitaccen dan wasan kungiyar cristiano ronaldo ya sake kafa wani tarihi wato ronaldo da shine ya zura dukkanin kwallaye ukun da juventus ta ci wanda kuma hakan shine na farko da ya yi wa kungiyar a gasar siri a ta bana kafin hakan ma dai ronaldo mai shekaru 36 a duniya wanda kuma shine kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal ya taba cin kwallaye uku sau biyu wa kungiyar ta juventus wanda ya koma can da buga wasa a shekara ta 2018 ya fara cin kwallaye uku na ga kungiyar ne dai a gasar champions league da ta buga da kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid ta kasar spain a watan maris na shekara ta 2020 sai kuma na biyu da ya ci wa kungiyar a wasan da ta yi da ita kanta da wannan kungiya ta kakliyari. a shekara 2020 din da ta doke ta da ci hudu da nema a halin yanzu da kungiyar kwallon kafa ta Juventus sun ita ce ta uku a teburin Serie A din da maki 55 bayan kungiyoyin kwallon kafa ta Inter Milan na da take na daya da kuma AC Milan na biyu ita kuwa kungiyar ta Cagliari tana da matsayin na 17 da maki 22 ta masu karshen labaran duniya kenan. To a gaida Muhammad Awul Bauchi wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da sannunku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke nazari tare da tattaunawa da masana kan wani batu da ya dawo hankali a wannan duniyar daga nan rediyo hausa voh to shirin a yau zai kawo muku kashi na biyu ne na jawabin da jagoran jun jihar musulunci na iran ya yi a ranar alhamis da ta gabata a yayin zagon ranar idin maba'as wato ranar fara sokar da wahayi ga manzon allah muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa ga dai bangare na biyu inda shagoran ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi yadda addinin musulunci ke fuskantar makiya da ma wasu batutuwa da suka shafi juyin halin musulunci na iran da ma wasu batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa ga dai fasarar jawabin da jagoran ya yi a ranar 27 ga watan rajab da ya shige a cikin fasarar jawabin nasa tare da abokin aiki abdullahi salihu usman katsina ai sauraro lafiya الله الرحمن الرحيم da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wancan allah ya tabbata ga manzon allah da allah yansa tsarkaka yau da da allah zan dan gabatar da an wasu bayanai kaɗan dangane da batun inkilabi saboda haka za mu iya ganin cewa wannan yana daga cikin shiri na wato waɗanda suke kalubalanta addini domin addini na fuskantar makiya a kowane lokaci a tsawon tarihi saboda haka a kowane lokaci makiya sukan kokari su amfani da hanyoyi daban-daban ta wato bata fuskar addini kamar da Allah ke cewa haka muka sanya makiya ga kowane annabi kowane annabi yana da makiya daga cikin mujirmai masharanta kamar da Allah ke cewa haka maka sanya wato makiya ga kowane annabi daga cikin shaidanu da mutane duk wannan yana nuni da cewa a kowane lokaci saƙo na manzanni a ɗaya bangaren yana kuma da wato wata fuska da ke ƙalubalantarsa masu girman kai 'yan mulkin mallaka mabarnata a cikin rayuwa ta al'ummomin duniya to a kowane lokaci ba za su taba sanya ido ba kowane lokaci za su kasance masu keya da sakon annabawa saboda mi saboda suna son su zalunci dan adam su mame haƙoƙin 'yan adam waɗannan su ne masharantan halitta saɓanin saƙon annabawa wanda ya zo tabbatar da adalci da kuma shiryar da al'umma saboda haka anan za mu iya cewa wato farfaganda ta makiya wato shine samar da wani tunani na sanya keya a kan addini da kalubalantarsa a kowane lokaci kamar da magani a nan lokacin juyin juhalin musulunci a iran samar da bangarori daban-daban waɗanda suke tafiyar da al'amuran al'umma ta fuskacin zamantakewa da dukkanin sauran bangarori tafiyarwa wannan wani abu ne wanda yake dama akwai shi a cikin addini to amma kuma a kowane lokaci makiya sananan nan suna kalubalantar haka saboda haka wannan ba zai yiwu a kalle shi ta fuskacin wato mahanga takaitatta dole ne mu fahimci cewa shi batun aiko annaba al'amari ne wanda yake da girma al'amari ne wanda ya shafi ya hada dukkanin al'amura na rayuwar dan adam babu wani abu wanda ya bari a wato al'amarin juyin juyo halin musulunci al'amari ne na addini wanda kuma za mu ga cewa shi marigayi din a aikace ya raye wannan lamari babbar manufarsa shine ya tayar da al'ummar musulmi daga baccin da suka shiga baki daya su gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya shafi dukkanin rayuwarsu wani al'amari ne wanda a aikace marigayi imam ya rayar da shi tabbas ya raya shi ya kuma aiwatar da shi a aikace wannan jin juhale ta hanyar yin biyayya ga wannan sako na annabawa ya kasance ne ta hanyar nuna kyan amincewa da zaluncin azalamai da girman kan masu girman kai da mulkin mallakar masu mulkin mallaka da kuma taimakon raunana waɗanda ake zalunta junju hali ne wanda yake goyon bayan dukkanin waɗanda ake raunanawa a duniya saboda haka akan wannan tafarki wannan junju hali yake wannan ne ya sanya junju halin ya zama wato yana kira ne ga 'yan adamtaka ya haɗa 'yan adam baki ɗaya ta fuskacin manufa a lokacin da aka yi junju hali an kafa tsarin jamhuriyar musulunci akan wannan tafarki abinda kuma ya samu ya faru da annabawa da suka zo da sako na kira zuwa ga tauhidin allah shi kadai shi ne hakikanin abin da ya faru saboda haka so makiya a kowane lokaci manufarsu kullum ne tunkarar wannan samar da wata hanya ta karkashin ƙasa ta yaƙin ruwan sanyi akwai yaki wanda za a iya zowa kai tsaye a kawo hari da sauransu wannan akwai shi wanda shine aka sani to amma yaƙi na bayan fage shine ya fi haɗari domin kowa cikin irin wannan yakin ruwan sanyi makiya suna amfani da hanyoyi biyu suna kuma da manufofi guda biyu na ɗaya shine su yanke wannan sarƙa ta wato basira da haƙuri na biyu kuma shine su karkatar da tunanin mutane ta hanyar ƙirƙiro ƙarerai ta yadda mutane za su kasa gane ina ma aka nufa idan suka yanke wannan basira da kuma haƙuri al'umma to wannan shine ne komai hadari kada mutane su ma junansu wasiya kada su ƙarfafa gwiwar junansu yanke wannan a tsakanin al'umma to yana da matukar hadari kada mu sake mu ba da dama ga masu wannan manufa don kada su kai ga abin da suke so su canma wata hanyar yakin ruwan sanyi ko yakin bayan fage da ake musamman matasanmu a kullum ina nasiha ga matasanmu da su zama masu basira su zama masu himma da kumaji a kowane lokaci da kuma gane menene hakikanin yakin ruwan sanyi da ake domin nisantar da su daga tunaninsu za mu ga cewa hanyar yanar gizo yanzu da ake amfani da ita makiya suna amfani da ita ta wata hanya domin raunana matasa saboda haka yana nasiha ga matasa yana wasiya gare su kuma sai amfani da ita sai amfani da hanyar yanar gizo domin ci gaban su ci gaban ilimi karfafa ayyuka na ilimi a dukkanin bangarori saboda haka a nan za mu fahimci cewa manufar makiya din ita ce wannan kuma bangare na biyu kamar da muka ambata kirkiro karerai da mayar da su tamkar gaskiya a tsakanin al'umma yadda za su juya al'amari na gaskiya ga shi gaskiya ce amma za su karkata shi sama same da ta ƙasa ƙasa same da ta sama kamar da magani cewa shekaru shida a jere ƙasar saudiya da kuma wasu larabawa tare da taimakon amurka suna ruwan a akan makarantu na al'ummar yaman an hana su duk abin da suke bukata na rayuwa abinci magani abubuwan da suke bukata na makamashi shekara shida kenan wannan al'amari kuma yanzu gashi nan muna gani wannan gwamnati ta zo a amurka a halin yanzu gwamnatin democrat ita ma ta bi sahun masu karfafa wannan lamari domin ko ba ta ɗauki wani mataki na hana larabawan da suke aiwatar da wannan kisan kiyashi kisan gilla akan al'ummar kasar yaman ba tabbas al'ummar yaman mutane ne waɗanda suke da ƙarfin zuciya domin kowa za mu ga sun yi amfani da iyakar ɗan abin da suke da shi domin su kare kansu abin da suke da shi da kuma wanda suka idan samu suka kera domin su mai da martani a kan wannan ruwan bambamai da ake masu amma daga lokacin da suka fara mai da martani kan abinda ake masu kisan kiyashi na shekara shida daga lokacin da suka fara maida sai ga sha an dawo a kan sai yanzu ake magana cewa tamkar su ne suke kisan kiyashi akan wasu daga ciki kowa har da majalisar ɗinkin duniya to wannan al'amari na majalisar ɗinkin duniya ya fi muni a kan na amurka saboda me saboda amurka dama su azzalame ne kowa sani amma ita majalisar ɗinkin duniya fa me ya sanya ita majalisar ɗinkin duniya za ta zama haka ana kisan mutane mata da ƙananan yara shi wannan bai zama laifi ba amma lokacin da suka mai da martani domin kare kansu a lokacin shine laifi makaman nukiliya mafi haɗari a duniya baki daya mai yiwa dubbai ban sani ba suna nan a cikin manyan sito-sito na amurka sannan kuma sun yi amfani da su kai a duniya ma babu wata ƙasa a duniya wadda ta yi amfani da ta yi amfani da wannan kamar su fiye da mutane 220 suka kashe amma lokaci guda su ne suke maganan wai suna kiyaya da makaman nukiliya wai mu muna kokarin kokarin kera makaman nukiliya saboda su ba su son a kera makaman nukiliya mutanen da su ne suke da wannan makamai mafi muni mafi hadari a duniya su ne suke cewa suna kiyaya a kera irin waɗannan makamai mun gani cewa irin abubuwan da saudiya take yi amma kuma a lokaci guda amurka tana gwamban su mutumin da dan kasarsa ne dan saudiya ne man ga yadda aka yi amfani da zarto aka yanka naman shi aka yi kace-kace da shi amma kuma a lokaci guda wannan kasar ita ce amurka take mara baya kuma tana magana cewa wasu kasashe ba su kare hakkin dan adam haka wannan wani al'amari ne wanda yake duk yana cikin munafunci na siyasar duniya mun ga yadda suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda alka'ida da da'ish da abubuwan da suke yi a syria sun kuma zo sun kafa sansanonin soja a syria da sunan kuma wai za su yaƙi alka'ida da da'ish su ne suke ba da kuɗi da makamai ga waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda su kwashi ɗanyen man fetur na ƙasar syria su je su saida amma a lokaci guda kuma suna maganin cewa su ne suke yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda saboda haka sana tsananin nuna ƙiyya da damuwa akan me ya sanya iran take da samuwa a sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya mu inda muke zuwa abubuwan da muke ba wai muna zuwa ayyukan soji ba ne da tabbas muna tura mashawarta domin taimaka ma waɗanda suke fuskantar matsaloli domin a samu tabbatar tsaro saboda mi saboda yankin gabas tsakiya baki ɗaya yankin mu ne kuma da inda muka shiga a iraki ne ko a siriya mun shiga ne a hukumance gwamnatocin waɗannan ƙasashe ne a hukumance suka buƙaci mu shiga domin taimaka musu mu ba su shawarwari yadda za su kare kansu su kare al'ummarsu su ko ta ake suka shiga waɗannan ƙasashe ta ake suka shiga siriya waye ba su izini sun shiga san mame yankuna sun gina sansanonin soja waye ba su izini al'ummar siriya suka ba su izini kowai sau saboda haka su ne suke da bakin magana cewa muna shiga shagwala a cikin al'amuran wasu kasashen gabas tsakiya saboda haka za mu gani abin da yake faruwa a iraki dole ne amurka ta fice ta ba iraki saboda haka al'ummar iraki suke so haka kuma dole su fice su ba siriya saboda ba kasar su bace kuma wannan shine abin da al'ummar siriya suke bukata mu muna jin cewa nauyi ne da ya rataya a kanmu mu kare juyin juhali ko manufar juyin juhali ita ce taimako ga dukkanin al'ummomi al'ummar musulmi da al'ummar iran baki daya allah madaukakin sarki ya kare mu daga duk wani sharri allah madaukakin sarki ya bamu albarkaci na yin biyayya ga wannan sako mai aiki da dukkanin abin da rata a kanmu mu kasance masu biyayya ga imam zaman wannan kuma dukkanin waɗanda suka yi shahada da marigayi imam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Tuma da jawabin da jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei yayi kenan a ranar Alhamis da ta gabata dangane da zagawar ranar idin mabas wato ranar fara saukar da wahayi ga manzon Allah Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokaci nake cewa da ku a huta lafiya ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku fatan alkhairi mai sauraron ku ne ko da yaushe to amma ban saba aika muku sakonni ba sai wannan lokutan za mu fara aika sakonni cikin yarda ta Allah subhanahu ta'ala. Kuma ina muku yabo da jinjinawa cikin godiya da sa albarka a cikin dukkan wannan al'amari na tsage gaskiya ko mun ɗacinta. wannan gidan radio ubangiji Allah ya kara muku albarka Allah ubangiji ya kara karfafa shi eh wannan tsokaci lokaci ni da zan yi akan al'amarin da ya shafi sakamako da za a bayyana shi to ubangiji Allah ya sanya a bayyana abin da zai kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasa Allah ubangiji ka tsare mu da dukkan fitintunu da dukkan abubuwan da zai tada mana hankali a kasashen mu na musulmi gaba daya haka zalika Najeriya ubangiji Allah ya kawo mana sauki abin da yake faruwa a cikin ta ina muku fatan alkhairi ni ne Muhammadu Awwal Warsu wanda nake nan zandar da magaran assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa mai magana Ibrahim dan Fulani yari. mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a jihar Bauchin tarayyar najeriya ra'ayina a yau a zan yi magana a game da harkar a tsaro da ke shi gaba da tabarbarewa a wannan yanki namu na arewacin najeriya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta duba a harkar tsaro da idon basira a mutanen nan da ke shi gaba da satar ɗalibai a makarantu daban-daban a kullum abun nasu ƙara kamari yake yi gwamnati a bata ɗauki matakin da ya dace har zuwa yanzu ba to ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan matsalar da idon basira domin ganin ta dakile wannan sace-sacen ɗalibai da ake yi a wannan yanki namu a duba da ilimi a yadda ke ci gaba da taɓarɓarewa sakamakon satar ɗalibai da ake yi a makarantu ni ne naku ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke wurji a nan jihar Bauchin tarayyar najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu wannan majmu'a ta mai albarka ta gidan BOH Hausa Radio Tehran da TV ina muku fatan kai fatan dai kowa da kowa yana lafiya yau zan yi tsokaci ne game da maulidi da aka tafi na shirin yaf kuma duk da haka aka samu wasu a tagari mugaye wanda suka tare mutane suka kama wanda suka kama a takaice dai jama'a mu ji tsoron Allah duk abin da yake tafiya fa ma yalfi zumin qaulin illa ladayhi raqibun atid ko da bayani ne akwai masu rubuta malaiku bare ta'addanci irin wannan wanda yake bai da masaltuwa gaskiya fi sabilillahi a ji tsoron Allah fa a sani in yau mu ne gobe ba mu ne ba kuma rayuwa komai tsawon da aka baka zaka mutu kuma hisabi yana nan Allah kare mu magana shugaban kungiya association malo abban jimai daga injimai assalamu alaikum gibe general da Allah muna kira ga gwamnati jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar mu da Allah da annabi da abarka maka mu wani yan adawa ba wani abin da zai kawo mana illa tashin hankali ya kamata su hau teburin sulhu su ma yan adawa su kai zuciya ne su hau teburin sulhu duka dai kasan mu ce wuri ɗaya ne ake matsayi kar ku duba ku ga halin da aka shiga a cikin irin kasashen da muke magabtaka da su shi ya kuka irin wannan rarrabuwar kai ta siyasa ga nan kamaru ga libya ga mali hudubu d'Ivoire duka irin wannan abubuwan duka shi daga irin irin wannan abun cote d'ivoire mutum nawa kashe mai magana mamman san daura daga nan birnin damagaram jamhuriyar nijar na gode to da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadora diga ga dan fulani wadda shugaban kungiyar dalakari muka zo rashin jihar Baushin Najeriya hakika matsalar yin garkuwa da ɗalibai a kasar mu Najeriya abun gaskiya ya zama ruwan dare gama duniya saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da na jiha ya kamata su hada karfi da karfe domin kawo ƙarshe waɗannan jan ta'adda da suke shi gaba da shin karensu babu babbaka a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya na gode jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirinsa na safe. Yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi kari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da ke an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shi yan wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama ɗin wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda za ka ba amsa din za ka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai kari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da za ka bayar ya zamana ta fara ne da salam din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama an kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa salam.' in ka ce wa salam,' to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jama'a ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so ayi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi da yi a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya dauko wanda ake a sujjada ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to kaga wannan ya dauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a kurin yayi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan koye haka din shine haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku ya eh, eh, sigirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba shi wannan ba tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magariba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba ah, to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin sallan magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abin da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake yi da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallar magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauke wannan niyyar isha din da ka yi sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi inda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha ɗin to mun dai baka kai raka a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka ce to ka canja niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudu ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallar sai ka sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to Allah ya samu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da yake gudana dangane da cin abinci kan cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ta da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana bata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma baci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumure hannu a'a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyada kwaya daya sai ka dauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah ai wannan sallah ta lalace babu sallah saboda kan an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abun ma lokacin ma mai zaki ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai dan wani abubuwa na abinci nan da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya dan tabo dan wannan abin sai ya haɗiye wannan dan abubuwan da suka mamakale a tsakankanin haƙora malaman fikihu suka ce a wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma dan abu mai dan zaki-zaki ya dan sha chocolate kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallansa to dan chocolate din ta dan mamakale masa a baki ko a kar wajen hakoransa sai harshensa ya dan taba wani guri ya dan ji zaki-zaki to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye-shiryen muna wannan lokacin. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau tare da ni Hassan Barka. Shiri na dai wanda ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka daga nan Radio Hausa BOH. To yau za mu leƙa ƙasar Chadi domin shin irin wani da ake toyawa a daidai lokacin da shugaban ƙasar Idris debi Itmo ya kaddamar da yakin neman zaben sa domin neman wani wa'adin mulki a karo na shida. yayin da su kuwa manyan 'yan adawa na kasar suka ce sukan ba da su ba a wannan haramtacciyar tafiya da fatan za a kasance a tare da mu to madalla a kasar chadi a ranar 11 ga watan afrilu mai zuwa ne idan fa'alla ya kai aka tsara 'yan kasar da suka cancanci zaɓe za su kaɗa ƙuri'a a zaɓen shugabancin kasar a ranar 11 ga watan maris dinnan ne aka kaddamar da yakin neman zaben a hukumance wanda shugaban kasar idris debi itimo ke sake takara domin neman wani wa'adin mulki a karo na shida sai dai 'yan adawa kasar sun zarge shi da shiga yakin neman zaɓe tun ba yau ba tun a shekarar 1990 ne Idris debi ke shugabancin kasar Chadi bayan da ya jagoranci ya kifar da mulkin Isanabre shugaba dabi na da shekaru 68 kuma ya kwashe shekara 31 yana iko za a ga cewa mafi yawan 'yan kasar ba su ga wani mulki ba illa nasa saboda mafi rinjayen 'yan kasar na da shekaru 30 ne 'yan adawa na kasar sun ce ya tuntuni sun fahimci cewa shugaban kasar shugaban kasar na da niyyar yin tazarce duba da yadda ya shiga yakin neman zaɓe tun da daɗewa sai dai a matsayin mai da martani kakakin jam'iyyar mai mulki jean bernard padere ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zance don kuwa babu wani bambanci akan abin da 'yan adawa da ita ma jam'iyyar mai mulki ke yi tarurrukan da 'yan adawa ke yi nan da can su ma yakin neman zaɓe ne in shi halin da ake ciki dai masana da dama na ganin da wuya a kai ga mika mulki cikin ruwan sanyi yayin da duk wata yarda ta gushe tsakanin masu mulki da kuma 'yan adawa na kasar 'yan takara uku da daga cikin jam'iyyun adawar kasar ta tadi sun janye da gajeren mutum takwas da ke shirin fafatawa da shugaba idris debi a zaben kasar na ranar 11 ga watan gobe janyewar da ke biyo bayan zarge-zargen dirar mikiya da jami'an tsaron kasar suka yi wa 'yan adawa a baya-bayan nan janyewar 'yan takarar uku ya rage adadin masu tsayawa takara zuwa mutum shida cikin su har da shugaban kasar ta cadi idris debi itno tofil bongoro benzun wanda sabon shiga ne a karkashin gamayar jami'in 'yan adawa ta victoria alliance shine ya shilantawa kamfanin dillancin labaran faransa matakin ko da yake bai yi karin haske ba akan dalilin janyewar ba kazalika muhammad yasko ibrahim da kuma ngarliyi yorangar da ya kasance tsohon hannun damar idris defi su ma sun shaida janyewarsu daga takarar zaben inda ibrahim ya bayyana cewar yanayin da ake ciki yanzu haka ba zai ba da damar gudanar da sahihin zaɓe ba yayin da yorongar ke cewa jam'iun adawa na fafutuka da rashin adalci ga al'ummar ƙasa ga kuma matsalar tsaro sanawar tasu na zuwa ne bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta chadi ta amince da takarar mutane takwas a zaben da ake shirin gudanarwa yayin da ta yi watsi da takarar wasu guda bakwai shi kuwa madugun 'yan adawar kasar chadin salih yabzago ya sanar da anniyarsa ta hana gudanar da zaben neman shugabancin kasar da ke tafe bayan da ya janye takarar tasa sali Gebzago wanda ya bayyana shirin hana zaben ga kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP ya ce ba zai fayyace hanyoyin da zai bi wajen cimma buri ba amma dai ta hanyar lumana ce in ji shi majalisar ɗinkin duniya da ƙasar faransa duk sun buƙaci gwamnatin chadi ta gudanar da bincike karkashin da ya ɓarke bayan da jami'an tsaro har da tankokin yaƙi suka kutsa gidan ɗan adawan yaya dillo jaro da nufin kama shi lamarin da ya sanadiyar rasa rayukan mutane kalla uku ciki har da mahaifiyar ɗan adawan abin da ya sa wasu daga cikin 'yan takarar suka janye daga neman shugabancin kasar ciki har da sale zabo yayin kare matakin yunkurin kama dan adawar kakakin gwamnatin kasar ta chadi sharif muhammad zain ya ce jami'an tsaro na gaba da shiga gidan yayi dillo ne wasu mutane da ake kyautata zaton magoya bayansa ne suka bude wuta abinda ya tilasta musu mai da martani domin kare kai kuma a cikin waɗanda suka jikata har da jami'an tsaro uku mahukuntan chadi da 'yan adawan kasar dai na zargin junansu kan mummunan rikicin da ya faru sharif ya kuma cataki jagoran 'yan adawar bisa baiwa magoya bayansa umarnin daukar makamai domin ba shi kariya duk da cewa sau biyu kotu na aiki masa da sammaci in ji shi to sai dai sa'o'i kafin barkewar faɗan tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaro ya yi dillo ya wallafa sako a shafinsa na facebook cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi wa gidansa ƙawanya tare da kashe mahaifiyarsa da wasu 'yan uwa yi yadullo tsohon dan tawaye ne kuma ya yi minista karkashin gwamnatin shugaba idris debi itno kuma yana daga cikin waɗanda suka ajiye takardunsu a tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a zaben da ke tafe na watan afrilu sai daga bisani ya janye yanzu haka dai dillo na fuskantar tuhume-tuhume har kashi biyu ciki har da cin zarafi da kuma bata sunan uwar gidan shugaban ƙasar ta chadi hinda itno a watan fefero da ya gabata ne jam'iyyar da ke mulkin kasar chadin ta amince da takarar shugaba idris debi domin neman wa'adi na shida shugaba debi wanda ke cigaba da samun goyon bayan kasashen duniya duk da salon mulkinsa na kama karya ya yaba wa magoya bayan jam'iyyarsa ta patriotic salvation front da suka goya masa baya Dibi ya ce ya ɗauki dogon lokaci yana nazari kafin amincewa da bukatar magoya bayansa na sake tsayawa takara. Sai dai jam'iyyun adawar ƙasar sun bukaci jama'ar ƙasar da su gudanar da zanga-zanga amma hukumomin ƙasar sun haramta musu saboda dalilan tsaro. Shugaba Idris Debi ya karɓi ragamar mulkin ƙasar Chadi a watan Disambar shekarar 1990 lokacin da ya farda da gwamnatin shugaba Isan Abre kuma tun daga lokacin ake zaben shi a matsayin shugaban ƙasa abinda ya bashi damar samun nasara har sau biyar sakamakon sauya kundin tsarin mulkin da aka yi a shekarar dubu biyu da biyar wanda ya cire wa'adin shugabancin kasar yanzu dai sai a zura ido a ga yadda za ta kaya a zaben shugabancin kasar da ke tafe ko kuma gabanin sa wanda masana da dama ke ganin cewa yana cike da kalubale a wannan kasa da ke yankin sahel amma duk da hakan 'yan tare da dama na ganin babu wani da zai iya shugabancin su a wannan hali da ake fuskantar tarin matsaloli da suka hada da barazanar 'yan ta'adda da gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da ke addabar yammacin afirka musamman yankin sahel ana kuma ganin sa kasancewa wanda ya san harkar soji ciki da waje zai taka gagarumin rawa wajen shawo kan matsalar a yankin ba ma wai a kasarsa ba kawai an sha ganin shugaba idris debi na jagorantar sojojin kasarsa a fagen daga musamman a yaƙi da kungiyar kungiyar boko haram da ta adabi kasashen najeriya nijar kamaru da kuma chadin wanda magoya bayan sa ke ganin da wuya nan kusa a samu irin shugaba da zai iya jan daga da irin waɗannan miyagun ƙungiyoyin To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. hakan ne kuma muka kawo karshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi. jamhuriyar musulunci ta iran ta musanta hannu cikin harin baya-bayanan da aka kai wani sansanin sojan mamayan amurka da ke iraki kamar yadda kuma ta ce harin da amurka ta kai kan wasu dakarun iraki din a matsayin yin karan tsaye ne ga dokokin kasa da kasa a wata wasiƙa da ya aiki aike babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban karba-karba na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyan jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya majid takrabanci ya yi watsi da kokarin da takwaransa na amurkan yake yi na zargin iran da hannu cikin hare-haren da ake kaiwa amurkawa ko kuma cibiyoyin amurkan a iraki mr takarbanci ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da hannu kai tsaye ko kuma ta wata hanya cikin duk wani harin da ake kaiwa wani ba amurke ko kuma wata cibiya ta amurkan a irakin To da kuma wannan ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hasan Barka da na gabatar da shirin da ma Muhammad Awul Bauchi da ya fassara kuma karanta labaran duniyar da muke muku fatan alheri a kasance lafiya. thank you